Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma voa afrik zango na 200.5 sai kuma alfa radio da ke birnin kumasi a kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau talata talatin ga watan Satumba shekara ta dubu biyu da goma 2018 kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Yau talata shugaban Amurka Donald Trump da uwar ɗakin melania za su ziyarci birnin Pittsburgh kwanaki uku bayan da wani ɗan bindiga ya buɗe wuta a wani wajen ibada a birnin. mutumin da ake zargi da aika sakonni goma sha uku masu ɗauke da bambamai zuwa ga wasu masu sukar lamirin shugaba trump yana da jerin sunayen mutane ɗari da yake shirin aunawa hukumomin kasar indonesia sun ce sun fara cire tsammanin samun wani dare daga cikin mutanen da ke cikin jirgin saman da ya fada cikin teku kanan labaran kenan kungiyoyin mata da 'yan fafatuka sun ce za su ɗauki mataki a kan amfani da yaran makaranta da ake kokarin yi a cimma burin siyasa a jihar kano ana koya wa yara yadda za su zama 'yan tawaye yadda za su bijire ma doka yadda za su yi abu cikin jahilci yadda za su nuna ba su san kansu ba muna kuma da rahoto kan yunkurin reshen matasa na kungiyar kristocin najeriya na ganin an zauna lafiya a arewacin kasar aliyu mustapha sokoto zai shigo da shirin tsaka mai wuya amma duka sai bayan kun sha labarai Jama'a salamu alaikum da fata an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfila hashin gumel. Yau talata shugaban Amurka Donald Trump da uwar ɗakinsa Melania za su ziyarci birnin Pittsburgh a kwanaki uku bayan da wani dan bindiga ya buɗe wuta a wajen wani ibada a birnin. Trump da jami'an gwamnatinsa sun zargi kafafen labarai da yaɗa ƙiyayyar da ta yi sanadiyar kai harin tare da aika ababen fashewa ga manyan 'yan siyasa masu kan lamirin shugaban ƙasa. abokan hamayyar trump na siyasa sun zarge shi da raba kawunan amurkawa saboda irin kalaman da yake yawan yi akan 'yan jam'iyyar adawa ta democrat da ma duk waɗanda suka nuna rashin amincewa da yadda yake gudanar da mulkinsa trump ya bayyana mummunan harin da aka yi na ranar asabar a birnin pittsburgh da ya kashe masu bauta mutum goma sha ɗaya ya kuma raunata wasu shida ya ce wannan mummunan harin ƙiyayya hari ne akan duk bil adama dole ne sai an yi aiki tare domin fitar da irin wannan ƙiyayya daga duniyar nan Caesar Sayok mutumin da ake zargi da aika sakonni goma sha uku masu ɗauke da mai zuwa ga masu sukan lamirin shugaba Donald Trump yana da jerin sunayen mutane sama da ɗari da yake shirin aunawa a cewar jami'an Amurka. Kafafen labaran Amurka na cewa jami'an sun yi imanin cewa Sayok yana aika wato yana aika sakonnin ne zuwa ga mutanen da ke cikin jerin sunayensa. wanda kafar labarai ta NBC ta ce ciki har da 'yan jarida da 'yan wasan nishadantarwa lokacin da aka kama shi a makon da ya gabata. Ana zarginsa da aika sakonnin bamabamai ga mutanen da suka hada da tsohon shugaban Amurka Barack Obama da mataimakinsa Joe Biden wanda ake kyauta da tsammanin zai yi takara a zaben shekara ta 2020 da kuma tsohuwar abokiyar hamayyar Trump a zaben shekara ta 2016 Hillary Clinton da wasu tsaffin manyan jami'an tsaro biyu. Sayok mai shekaru 56 a duniya zai litinin a karan farko ya bayyana gaban kotu a Miami ta jihar Florida. Hukumomin kasar Indonesia sun ce sun fara cire tsammanin samun wani da rai daga cikin mutanen da ke cikin jirgin saman da ya fada cikin teku dauke da mutum 189 a cikinsa. Mintoci goma sha uku bayan taso wasu daga babban birnin Jakarta. Mai magana da yawon kamfanin jiragen Lion Stufo Pro Nugohoro ya kafe hoton tarkacen jirgin a shafinsa na twitter wanda ya hada da fasassun wayoyin hannu da littafai da jakankuna da kuma bangarorin jirgin wanda masu aikin ceto suka kwaso daga cikin teku nugroho ya ce daga cikin fasinjojin jirgin akwai yaro ɗaya da kuma jarirai guda biyu hukumar kai agajin gaggawa ta aika da ƙwararru masu ninkaya domin su nemi gangar jirgin da ya fada arewa da tsibirin java jirgin da ya nutse cikin teku kusan mita 30 zuwa 35 a ƙarƙashin ruwa. Jami'an aikin ceto sun ce sun samu sassan jikin mutane a can kilomita 15 daga inda jirgin ya faɗi. To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jami'an tsaron kasar kamaru na kai wa masu fita tituna suna zanga-zangar nuna rashin amince wasu da zaben bakwai ga watan oktoba hari domin kare kansu da wato domin kare kansu daga duka ko kuma kamu masu zanga-zangar sun ɗauki saƙonsu zuwa makarantu ko wuraren ibada. masu zanga-zanga a adawa kenan suke rera waka jiya litinin a gaban wata jami'ar yawunde a babban birnin kasar kamaru abinda wakar ke cewa shine shugaban 'yan adawa maurice kamto shine ya lashe zaben shugaban kasa na ranar bakwai ga watan oktoba kuma kamata ya daɗaɗɗen shugaban kasa folbiya ya miƙa masa mulki yawan jami'an 'yan sandan da aka aika shine ya sa masu zanga-zanga suka dakatar da yin wakar cikin jami'ar jami'ai dai sun ce biya ya lashe zaben ne da kashi 71 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada mai biya masa shine kamto wanda ya samu kashi 14 na ƙuri'un jam'iyyun adawa dai sun zargi jam'iyya mai mulki da tafka makudi a zaben daga ƙarshe shugaban ƙasar zimbabwe emerson nangagwa ya gana da manyan 'yan kasuwa jiya litinin a wani yunkuri na nuna wa al'ummar kasarsa cewa gwamnati za ta iya shawo kan matsalar tattalin arzikin kasar da ke tangal-tangal amma ɗaya daga cikin shugabannin 'yan kasuwar ya bayyana rashin tabbas akan kuɗaɗen da aka samar da kuma kuɗaɗen da ake amfani wanda ba zai isa tattalin arzikin ya farfaɗo ba da yake gana da manyan 'yan kasuwar a fadarsa shugaba nangagwa ya ce gwamnatinsa na aiki ba dare ba rana domin farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. 'yan ƙasar zimbabwe dai na fama da matsalar karancin abubuwan rayuwa da suka hada da man fetur da magunguna da man girki da kuma ruwan sha farashin kayayyaki yana tashi duk da yake bai kai irin na shekarar wato na shekarar 2008 ba Mnangagwa ya nemi 'yan kasuwa da su kawo ƙarshen ƙarancin kayayyakin ta hanyar shigar da kayayyaki masu yawa zuwa kasuwa. To a gaida Sarfilu Hashim Gumel da karanto labarai. To madalla bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jihar Kanan Najeriya inda yayin da kwamitin majalisar dokoki ke ci gaba da bincike game da zargin faifan bidiyon da ke nuna gwamnan jihar Abdullahi Umar Ganduje yana karɓar cin hanci daga hannun 'yan kwangila. Ƙungiyar lauyoyi mata ta ƙasa da ƙasa reshen jihar Kano ta nuna damuwa kan yadda aka yi amfani da ɗaliban makarantar firamare wajen gudanar da zanga-zanga lokacin da majalisar ta fara aikin bincike a ranar Alhamis da ta gabata, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya yi mana. al'amarin dai ya sha caccaka daga ɓangarori da dama musamman ƙungiyoyin rajin kare hakkin yara Ƙungiyar lauyoyi mata ta ƙasa da ƙasa mai lakabin FIDA na cikin ɗimbin ƙungiyoyi da dubban mutane da ke Allah wadai da wannan mataki. Ba mu ji daɗi ba a matsayinmu na iyaye, ba mu ji daɗi ba a matsayin mu wanda muke kare haƙƙin yara, ba mu ji daɗi ba a matsayin mu wanda muke mun san doka kuma muna aiki da ita wata tarbiyya aka yi wa wa'annan yaran idan ka duba rana ce ta makaranta ta wanda ya kamata a ce suna cikin aji to amma ga mamakin mu sai muka gansu an kawo su dauke da kwalaye suna wani abubuwa na siyasa me ake so a koya wa yaran mu a fahimta mu gaskiya ana koya wa yara yadda za su zama 'yan tawaye yadda za su bijire ma doka yadda za su yi abu cikin jahilci yadda za su nuna ba su san kansu ba yadda za su nuna cewar su wasu irin mutane ne da ba su da doka. Barista Amina Umar sani kenan sakatare rada labaru a reshen jihar Kano na kungiyar Tafida. dai hukumar ilimin bai ɗaya ta jihar kano da makarantun firamare ke karkashin kulawarta ta mayar da martani dangane da wannan batu alhaji ibrahim zakar bagwai shine shugaban hukumar hakika kai yaro dan makaranta wanda bai mallaki hankalinsa ba a wajen da ake so a yi wani abu na tawaye ko ma wani iri ne ko ma wani iri ne ni a wurina bai dace ba to ni abin da zan tabbatar maka shine hukumar subeb ba ta da hannu a wannan abu bata goyi bayan wannan abu ba kuma za ta bincika duk wanda yake da hannu akan wannan abu za a hukunta shi kamar da a sharɗan aiki suka shimfiɗa. yanzu haka ne kungiyar lauyin mata ta ce za ta bibi aikin bincikar wannan batu da hukumar ta ta ce za ta yi kamar yadda barista amina umar ke faɗi. za mu bibi aikin kwamitin mu ji a ina aka kwana a ina aka tsaya za mu jira mu ga abin da kwamiti za su yi tukunna insha Allah Allah ya yadda za mu ɗau matakin da wannan abin bai kuma faruwa. barista amina umar hussein kenan sakatariyar yada labaru ta kungiyar mata lauyoyi ta ƙasa da ƙasa reshen jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria. da rashin sanin ciwon kai haka yake to bari mu rufe taskar hotunan namu a birnin tarayya Abuja inda kungiyar haɗin kan Kristoci reshen matasan arewacin ƙasar ta gudanar da taro da nufin jan hankalin matasa game da buƙatar zaman lafiya bayan tashin hankalin da aka yi a Kaduna da ya janyo asarar rayuka da kuma garkuwa da kisan wani basaraki wakilinmu Nasiru Adamu Elkaya na ɗauke da ƙarin bayani. taron rashin matasa na kungiyar kiristoci ta najeriya rashin jihohin arewa 19 a abuja da ya dawo alwashin wayar da kan mabiya muhimmanci hakuri da gudanar da bincike mai adalci kafin ɗaukar mataki a yayin da duk aka samu wani akasi kungiyar ta cimma wannan kuduri ne a wani gagarumin taro da ya samu halartar matasan na kan daga dukkan sassan arewacin najeriya shugaban kungiyar evangelist musa misal ya nisanta addini da ɗaukar doka a hannu abin da bai taka kara ya karya ba da an zo an ce ai na ga an yi kaza ba za ka tambi a'a gaskiya ne ko ba waye baka labarin ai za ka duba kalan mutumin da zai zo ya baka labari ba a bincike sai ga matasa sun fita sun ɗauki makamai sun fara farwa mutanen da basu ci su sha ba akan titi mutane suna tafiya da mota a kona a sa tayu a kona mota a kashe su ba su san hawa ba su san sauka ba to mu sani cewa wannan irin ayyuka da muke yi ba ibada ba ne kuma ubangiji Allah zai hukunta duk irin mutumin da yake aikata irin wannan abu shi ma tsohon shugaban matasan Kiristoci. Ministoci na Najeriya Fosto Simon A.S. Dolly ya cino ɗabi'un zaman lafiya na marigayi sarkin Adara da masu satar mutane suka sace ko suka kashe a Kaduna da kira ga matasa su rike zumunci irin na marigayin ba ta da kura a duhun kai ba. Gaskiya akwai wa'ansu wanda suna tsakaninmu amma ba sa so a zo na lafiya a ƙasar nan. Don wannan sarkin da aka san shi mutum ne mai son zaman lafiya mutum ne mai son haɗin kan jama'a aini karan na ni muna muna muna cikin chaplain chaplains tare da shi na waye shi a kutan da muka je Kaduna aka mu doctorate degree honorary shi ma yana ciki kuma na san mutum ne baya magana shiru kuma mutum ne mai son a ce a zauna lafiya amma abin da ya faru da mutumin nan gaskiya ya dame mu kwarai da gaske amma ba don haka zai sa mutane su ɗauke doka a akan hannunsu ba abu ya faru hausawa suka ce in rai ya ɓaci kar hankali ya ɓace ko abubuwan da yake ta faruwa wannan gaskiya ba san wani wayan su ne kawai suna da gangar a mai da abin mu addini a mai da abin ma kaman kabilanci akwai wayan su ne kawai suke ta wayan abubuwan nan domin kada suna lafiya taron ya samu halartar mata da ma dattawa da suka taya matasan fitar da bayanan bayan taro masu ma'ana ciki kuwa har da Fasto Paul Gwaza da sakataren gwamnatin Najeriya Boss Mustapha. Jumi Philip ya kori ta halarci taron daga jihar Nasarawa. Za mu zona ne mu bari zancen addini eh ya raba mu za mu bari ne mutane daga waje zo su raba mu don ni gaskiya har yanzu in dai Najeriya ne ni ban gan wani abu da za a ce wai musulmi da krista ba su ya hakuri su zona da juna ba ni dan na gan akwai akwai munafa munafukai daga waje ne kawai suna zuwa su su sa mana saka-saka tsakanin mu. Tattaunawa tsakanin kungiyoyin mabiya addinin Kirista da Musulmi a lokacin da ake tinkarar babban zaɓe na da muhimmanci don barin hukuma ta zama mai ɗaukar hukunci ba mutane masu bambancin ra'ayi ba. nasira da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ku yarda da 'yan uwa kushi ko zagin wani. Masifa babu kyau doesn't har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo ma'anar Washington ke cewa karfe 1 da kwata na asuba ga na Sokoto da shirinmu na gaba. Saka mai wuya. magana ma wani ya fara tunanin cewa ko shi wazirin adamawa zai iya kada shugaban kasa muhammadu buhari a zaɓe a jihar adamawa wannan ma wasa ne ko kuma tatsuniya duk wanda ya ce maka ma alhaji atiku abubakar wazirin adamawa ba zai iya kawo jiharsa ba a cikin wannan zaɓe da muke da ke tafe a 2019 to ba mu san me tunaninsa ba kila kuma bai shigo jihar adamawa ya ga abin da ke tafiya cikin jihar adamawa ba To jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadonmu da kowa wani sabon shiri full na tsaka mai wuya. idan abin a ce yau ne ake zaben shugaban kasa a najeriya wa kuke jin zai ci zaben shugaban kasa a jihar adamawa tsakanin muhammadu buhari na apc da atiku abubakar na pdp kuma wazirin adamawa din ahmad lawal shine masu katalin tsare-tsare jami'ar apc a adamawa hatu ibrahim alaziz ban yi tsammani akwai wata wata tantama ba da wajen ganin cewa shugaban kasa muhammadu buhari zai ci zaɓe a jihar adamawa saboda farko dai ba yau ya fara cin zaɓe ba kuma ba yau shi a cikin abubakar ya fara tsaya takara da shi shugaban kasa muhammadu buhari ba amma a duk lokacin da suka tsaya takara a shi shugaban kasa muhammadu buhari a yana doke a ciku abubakar turakin adamawa wajen cin zaɓe don haka tarihi za ta sake ta kanta ina son tabbatar maka da cewa shugaban kasa muhammadu buhari zai ci zaɓe da ƙuri'un da bai taɓa samu ma nake tsammani bana mu mutanen jihar adamawa za mu bashi kuri'u fiye da yadda muka taɓa bashi a baya don haka magana ma wani ya fara tunanin cewa ko shi wazirin adamawa zai iya kada shugaban kasa muhammadu buhari a zaɓe a jihar adamawa wannan ma wasa ne ko kuma tatsuniya. to sai dai kuma honorable abdullahi adam firambe da ke zama sakataren jam'iyyar pdp a jihar adamawa ya ce apc ko za ta sha mamaki tunda ma Atiku yanzu shine dan takara. To Abdulaziz ai wazirin Adamawa tun tunda yake bai ma taba tsayawa takarar shugaban kasa ba ai. Kullum a zaben fidda gwani ne in bai nasara ba yake komawa gefe sannan kuma ya goyi bayan wanda ya samu wannan takara. Yanzu ne ai wazirin Adamawa tsaya takara karan shugaban kasa kuma a jam'iyyar PDP. sannan kuma in baka manta ba ya taba zama gwamnan jihar adama fa kuma zaben shi aka yi ba naɗi ba to saboda haka duk wanda ya ce maka ma alhaji atiku abubakar wazirin adamawa ba zai iya kawo jiharsa ba a cikin wannan zaɓe da muke da ke tafe a 2019 to ba san me tunaninsa ba Ila kuma bai shigo jihar adamawa ya ga abin da ke a cikin jihar adamawa ba da izinin allah kuri'ar adamawa ita za a soma fitarwa ma da sunan atiku wazirin adamawa ya lashe adamawa kafin ma a ji na sauran jihohi. To a gaishe ka Ibrahim, to a yau da muke zuwa karshen muhawarar da shi Ibrahim ɗin ya shirya mana a can Yola a tsakanin ɗan Juma Bakari Hamas wanda ke goyon bayan gwamnan bindo da kuma aminu abdullahi gambo mai ra'ayin nuhu da baɗo za mu taɓa wannan magana ta yadda ake sa ran abubuwa za su kasance dangane da gwagwarmayar lashe zaɓen mutanen jihar ta adamawa idan allah kai mu shekarar tara lokacin da za a yi zaben shugaban ƙasa tsakanin shi shugaba mai ci yanzu muhammadu buhari da kuma tsohon mataimakin shugaban kasa kuma wazirin adamawa din atiku abubakar na pdp buhari da yana da apc ne kamar da aka sani yanzu bari mu koma kan inda muka tsaya a makon jiya wato akan abin da ya biyo bayan zaben fitar da gwani da aka yi a can kwanakin baya wanda kuma kamar yadda aka sani gwani mai ci yanzu muhammad umar jibril bindo ya yi galaba a cikinsa shi kullum nasa tatsuniyar a kan ma'aikata kuma ma'aikatan nan su suka fita suka zaɓi bindon malaman firamare da yake faɗa da wata ɗayan da suke bin bindon su suka fita suka zaɓi bindon a wanda zaɓen da aka ya zaɓen na wani ƴaƴan wannan jami'a ne a kowane karamar hukuma ni zan tabbatar maka malaman primary sun fita sun zaɓi bindo wannan wannan fannin cikin gida ne ba eh, babu abun nasu ya yi yawa ne ya za ka yi muje mana wallahi bala ibrahim ka rubuta date ka ajiye yau ni dan juma na gaya maka muna na anan da ikon Allah za ka gani bi lahi ta'ala sai dai ka maimaita ka ce da dama ya faɗa idan ka ga bindo bai yi gwamna ba ya mutu ne aka ce rikita rikitar siyasar najeriya kan taso ne daga jihar adamawa a kowace jam'iyya da sanansu hakan nan ga kuma wannan abun da ya taso ba gani kamar kan cewa dan juma hamas a jam'iyyar ku wani rikita rikitar ya za a magance ta ganin kan cewa kada gobara da kogi a ce maganin ki allah Mm, duk abin da kaga an dan soma samun matsala a ƙarshe alheri ne eh, da wuya allah ya ta jarrabanka da abu har ƙarshe amma abin da ya tafi ma ba irin wannan ai da dan sauki wato kaga sha'ani irin na irin wannan na jam'iyya abu ne wanda yake da wahalar sha'ani jama'a kala kala ne a ciki suka zo to kowa zai zo maka da nashi intanetin a cikin gida din ma to a nan matsalolin da yake fuskanta damuwan guda ɗaya shine al'umma sun raja a kan kuɗi raja'a akan kuɗin nan kuma shi ke ka dukkan wata matsaloli da kaga muke fuskanta to saboda haka mu muna roƙo a jam'iyya kamar da muke faɗa wallahi ba na shakkan jam'iyyar apc daga sama har ƙasa saɗin nan kuma da ake yi mu shine za mu yi duk wanda allah ya ba ya je ci an kai ka kayi ni abun da na yi imani Allah ne baka idan baka yi ba Allah bai baka ba ba ni da haushi yau dan koda malam nuri ba ne samu wallahi tallahi malam nuri eh, ba zan zaba to kan wani fada da shi to aminu kaji ɗaya daga cikin damuwa ita ce kan cewa a baya da jami'a ko an yi maganar sa kuma yanzu a ganin kan cewa ana ganin ta yi watakila zaben 2019 da ke kara karadowa watakila 'yan adama za su yi shinkafa da wake kai ka ga alamun haka eto kamar da na faɗa a matakin farko ne cewa za mu yi sama za mu yi shugaba buhari amma tun da mu 'yan jihar adamawa ne mun san abin da ya faru a jihar adamawa idan ka ga jam'iyyar apc ta tsaye da mutumin da ya cancanta daga sama har ƙasa ka zaɓe shi wannan ra'ayinka ne amma misali idan jam'iyyar apc ta zo ta tsayar da mutumin da misali dukkanin bangarori na al'umma suna jin haushin shi bai yi abin da ake tsammanin za a yi ba ai jam'iyya ba addini ba ne saboda haka abin da muke gaya wa mutane ka zaɓi mutanen da suke da gaskiya suke da amana za su yi tausayin talaka tarihin su a baya mai kyau ne da ka ba su shugabanci sun yi abin da ya dace in sun yi ka sake zama. Tana da ka ce jam'iyya ba addini ba ne akwai masu ganin kan cewa duka duk so so ne yanzu a 2018 eh, da ke kara daya muka shiga 2019 da za a zaben nan akwai batun kan cewa watakila idan dan adam ma ya fito ta kai shugaban kasa watakila na gani kamar kan cewa wannan shiya dole a rama kura ne ta Eh, maganar duka ba za mu kauce wa layin cancanta ba idan ka ɗauki wannan magana duk mutumin da ya cancanta kaga zai wakilci mutuncinka zai wakilci kimanka zai maka shugabanci irin shugabancin da Allah yake so shugabanni su yi Ka da maka zaɓi wannan mutumin ai na faɗa kulli yomin alamar magana a kawo hoton tsintsiya ko a kawo hoton lema wannan alama ce kawai da ake gane jam'iyya da shi a ce maka PDP ko a ce maka APC wannan wani baƙaƙe ne da ake taken jam'iyya da shi amma jam'iyya shine abin da ake yi a cikinta da kuma irin mutanen da suke cikin jam'iyya amma ba za mu bi hoto na ba za mu bi hoto na tsintsiya ko lema ba ba za mu kuma bi alamar bakaken apc ko pdp ba abin da ake yi na gaskiya da riƙon amana da baiwa talaka 'yancin sai yi zaɓe shine za mu lura da shi tun zamanin jamhuriya na biyu yan juma aka ce adama allah albarkace ta da manyan kusoshin siyasar najeriya kama in kana ambata suna ka ji an ce maka su ba manganin su waziri ne Eh, su mahmud ribadu marigayi zuwa su atiku zuwa zuwa suna da yawa har zuwa yanzu yau a ce ga ka ka hadu da waɗannan kusoshin siyasar najeriya nan kuma kowace jam'iyya akwai su ah, me za ka faɗa musu a matsayinka na kai na adama ko kuma na arewa maso gabashin najeriya kai soci matsalar adama kenan tun da aka dawa siyasa a 1999 wannan shine matsalar a dukkan da guda uku da aka yi zababbo bari in tabbatar maka ba wanda wannan ruwa ta manya bata ci shi ba in ma primaries ne ba yau muka so ganin wahalan komawa ba ba yau muka so gani ba wanda bai tsaman a don maduba ci gwamna ba an sa wannan ba allan Boni Haruna a gaba aikin ma ya zo ya gagara yi a ƙarshe ma mai yi tafiya ya bar Adamawan haka Murtala ya Yako kake gani ina tare da shi ai har tsige shi aka yi aka tafi muka bari ba pension ba gratuity haka muka watsi ina tabbatar maka ba kuma wahalan da bai ji ba a rama wani zaben yau a rama gobe dukkan jadawalin da yake da shi a hannunsa don ci gabar jihar adama sun ƙi su barci yau kuma ga gwamna bindo yaro ne akan su ya zo shi din ma an tayar masa irin wannan matsala maganinsa shine na farko ya kamata don allah idan aka ga mutum yana dan taimako da yana talaka duk inda ka bi a garin nan mun yawo ba ta inda zaka je ba ta maka sai bindo ba abin da nake faɗa maka maganin shine ka bar talaka ya so abun da ya kamata domin ci gaban al'umma. Kuna gode ta rajina ka to a ƙarshe a kamar yadda na eh, Najeriya. Ya eh, malaminu yanzu muna batu maganar Najeriya da ma ita jihar Adamawa kamar yadda ta faɗa shine Adama ta suna kamar kai ina cutar take da kuma magani. ka ji duka zagaye-zagayen dan juma ya gama ya da wurin abin da nake faɗa da farko na abar talaka yi zaben mutanen da ya ga sun dace da mutuncin shi da kimarsa wannan duk abubuwa kwaya ɗaya ne zai warware wannan matsala alhaji ibrahim shi shine adalci kullum ina buga misali da abin da mai girma marigayi dan masanin kano alhaji yusuf mai tama yake faɗi allah ji kansa da rahama ya kyauta makwancinsa ya ce mulki a gun shugaba zai iya ɗaurewa idan da adalci ko mai mulkin babu addinin da yake bi amma matukar ka saka zalunci a harkar mulki kowane irin addini kake yi mulkin ka za ta rushe karshen ta zai zo da wuri adalci a rungumi kowa da kowa a bawa mai haƙƙi haƙƙinsa idan aka yi haka al'umma za su zauna lafiya shugabanni za su yi mulkinsu yadda ya dace amma idan suka kauce wa wannan turba suna tunanin talaka zai bi su ai kamar da nake faɗa kulle yau za a iya kai doki rafi amma ba za a iya eh, sata ta sha ruwa ba za ka iya bawo a al'umma mutumin da ka ga dama ka ba musu amma ranar zaɓe na gaba baka da 'yancin sa su su zaɓi wannan mutumin wannan ra'ayinsu. to jama'a ka shiga shi muna godiya da suka ba mu wannan lokaci muka tattauna da su a shirin na zaka mai wuya guda ta musamman da su baki namu da ku da ku saurare mu kai tsaye a wannan kafa ta murar amurka a madadin kwa da kwa da kuma shi babban yaya aliyu mustapha na sokoto ibrahim abdulaziz ke fatan mu zama lafiya to ma dallato wannan shine karshen ita wannan muhara ta jihar ta adamawa idan allah ya kai mu mako gobe jihar ne da za mu shiga inda maganar automatic ticket ta jin rigima ba karama ba ko jam'iyyar pdp ko jam'iyyar pdp da ta yi pdp da ba taba shirya zalunci irin wannan ba a tarihin siyasan duniya ba mu taba gani inda aka yaka ba ka sayan man da fom ba a hana ni sayan fom ba ba a dakatar da ni sayan fom ba ba a dakatar da ni kamfen ba kurin sai bayan na ci zaɓe an bani certificate ɗina sai aka ce kuma wai akwai wani automatic ticket wanda yake sun yarjejeniya da shi adam Osman. ba a taba sai da fom da tsada ba a jam'iyya irin wannan karo To madalla, to muna fata za ku zo ku raka mu zuwa cikin jihar ta Neja a makon gobe da Allah ya kai mu domin mu ji wani da ake toya a siyasance musamman kan wannan rigimar da wasu suke cewa an janyo ta bayan da aka yi musu dauki a dora. Yanzu muna godiya da kuma ban kwana ga bakin namu na jihar ta Adamawa wato dan Juma Bakar Hamas da Aminu Abdullahi Gambo da kuma shi wakilin namu Ibrahim Abdulaziz da shirya mana muhawara tsakanin su biyun. daga can yola kuma ya aiko mana ita a nan a madadin su daga aliyu mustapha sakwata ne a washington mun barku lafiya to a gaishe su masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai To a takaice yau talata shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania Trump za su ziyarci birnin Pittsburgh kwanaki uku bayan da wani dan bindiga ya buɗe wuta a wajen wani ibada a birnin. Trump da jami'an gwamnatinsa sun zargi kafafen labarai da yaɗa kiyayya da ta yi sanadiyar kai harin tare da aika ababen fashewa ga manyan 'yan siyasa masu sukan shugaba Trump. Caesar Sayok mutumin da ake zargi da aika sakonni goma sha uku masu ɗauke da babamai zuwa ga masu sukan lamirin shugaba Donald Trump yana da jerin sunayen mutane sama da ɗari da yake shirin aunawa a cewar jami'an Amurka. Kafafen labaran Amurka na cewa jami'ai sun yi imanin cewa Sayok yana aika sakonin ne zuwa ga mutanen da ke cikin jerin sunayensa. To a gaishe ka da takaitattun labaran kuma muka kawo karshen shirin baki ɗaya sai nan da sa ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirin mu na hantsi inda za ku ji irin asarar da aka tafka bana a jamhuriyar Nijar sakamakon ambaliyar ruwa da kuma tsatsauran matakin da gwamnatin jihar Niger ta ɗauka na rage cinkoso a gefen hanyoyi cikin garin Mina. wanda zai shafi sufurin manyan motoci yanzu a madadin sarfilo hashin gume da ya taya ne gabatar da shirin da malam siri da hada shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau john alheri ke muku fata alheri sai kuma da hatsi idan allah ubangiji ya nuna mana. Afrique. Le monde